Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel zan gabatar. Tun shekaru da dama da suka gabata, gwamnatocin kasashen duniya da hukumomi da cibiyoyin bunƙasa harkokin noma da ke fitowa da dabarun noma na zamani domin sauƙaƙa wa manoma wajen gudanar da ayyukansu. Sai da duk da muhimmanci da kuma alfanun tsarin noma na zamani, har yanzu a kasashen Afirka da dama kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Shirin namu a wannan makon zai mai da hankali ne akan batutuwan da suka shafi sabon tsarin noma na zamani. Shin ko manoma na amfani da wannan tsari a noman da suke na damuna da rani? Ga abin da wasu manoma ke cewa a zanta wasu da Mahmud Ibrahim Kwari. A yalla bai suna manta su bugau. Mm. Mm, kai manomi ne? Manomi ne ne sosai ko insha Allah. Misali a shekara kana noma aika kamar nawa ta shinkafa. to na yi zaman da ina noma kamar eka uku a matsayina na na mai karamin karfi Allah da ikonsa an daɗe ana ta magana cewa manoma su fullo da hanyoyi na su amfani da hanyoyi na zamani wurin bunƙasa nomansu a kauce tsari da ake irin na da wanda baya kawo amfanin gona da yawa kuna da kun fara amfani da irin waɗannan hanyoyin da malaman gona ke magana gaskiya ni dai ban shiga cikin wannan tsarin na samun canji ba ina da amfani da dabaru da irin na da da na saba amfani da su har zuwa yau shi ne abin da kai ne baka so ko kuma a'a ba baka samu damar a koya maka ba ne to ni dai ban haɗu da wanda zai koya min ɗin ba har zuwa yau sai dai in Allah ya kawo mai koya min din kuma ina maraba da shi ya bakitin da da mun sani akwai malaman turan gona malaman gona da suke zuwa su shiga kauye da gonakai suna nuna muku yadda tsarin noma ya kamata ya bina ya yanzu akwai su eh akwai su suna ziyartar wasu mutanen suna gana da su amma ni dai daga bana daga cikin irin su wanda muke gana saboda ina da kyau suna amfani da karfafan manoma sun fi ziyartar su akan mu kanana ya wai akwai hukumar nan ta haɗe jama'ar yanzu tana aiki kuwa tana aiki sosai tunda yanzu ma karkashin ta muke ai hmm. duk wani aikin da muke muna ya karkashin ta ne muna tare da malaman ta amansu su yanzu ba abin da rage mana tsakanin mu da su sai dai zo su ce na kuɗin ruwa mu ce gashi shikenan kawai abin da haɗa mu da su kamar yaya da da da me da me yake hada ku da suna zuwa mana da irirka hmm. da motocin bajiya hmm. da maganin feshi da hanyar sayan kayan to amma yanzu duk wannan ya rufe ya zama kawai ruwa ne suke sayan mana muke siya muna basu kuɗin su to me ya faru a to mun dai mun waye gari haka ba mu san dalili ba kun bincika aiwa eh, za mu bincika muna gona a wai ai da tunda tare kuke aiki da su suna zuwa su ziyarce ku ai za ku ce yaya aka yanzu ba batun kayan feshi ba batun kala kala yanzu kala da sauransu ku kawo musu korafi to idan mun gane sai mu ga dacen malaman ruwan da suke ruwa mana suna da yawa wannan izo shiya hiya to yanzu mu ga hiyar da mutum biyar suke aiki yanzu an haɗe mutum ɗaya mun magana sai matsaloli ne suka haɗe ta a ma'aikatar amma ba mu san kowace iri ba ce saboda haka ba su da mota ba su da iri ba su da taki ba maganin fehi abin da suke da shi kawai ruwa ne wanda muke amfanarsa wanda muka sani ya sunan baba alhassan baba kamar zaka shekara nawa bana eh to ina ganin dai zan yi kamar saba'in a shekaru 70 din nan shekar ka nawa kana noma a shekara ta ina ganin na haura arba'in ina noma ina noma tumatir ina noma alkama ina noma masara Ina noma shinkafa. Kun ga sauye-sauye a tsarin noma ko? Wai yanzu kuna samun malaman noma da suke koya muku aikin noma na zamani ko kuma irin naku na da na dauri din nan kuke? Irin namun dai nan da muke tunda mu yanzu ba abin da za a bamu illa iyaka ce a zo a ce ku kawo kuɗin ruwa mu bayar. Hanya ma wani sa'in sai ku dai ku gyara da kanku hanyar ruwa. duk da shekarun nan naka da ka kana aka ba ce ga tsari na sabon iri na zamani kayan aiki na zamani da sauran batutuwa na zamani ga shi ka zo ka koya a yi tunda na san da kamar haɗe jama'ar suna irin gonar gwaji ɗin a koya wa manoma yadda ake yin tsarin noma wanne ya tafi da zamani wai zaka karba zan karba in Allah da zan karba sai dai alama ba duka aka taru aka zama ɗaya ba domin kuwa shi wannan manomin cewa yake sunana sha'aibu ya ukaɗa ne ni manomi ne dai gwargwado mm, da mai da mai kake noma na noma shinkafa tumatiri albasa kokomba alkama mm. a shekara kana aika eh, noma kamar eka nawa a shekara ina aikata kamar eka rani da damuna ko iya rani rani da damuna ina aikata kamar eka goma mm. eh, ana samun shinkafa misali kamar buhu nawa kenan shinkafa ana samun kimanin kamar buhu kamar ika goma za a iya samun yanka ba kamar akalla ya taimaki mutum zai samun kamar buhu ɗari biyu ko ɗari biyu da goma zuwa ɗari biyu daidai da ya mm. wai wannan noman da kake gashi kana noma shinkafa kawai wajen eh, ɗari biyu da ɗoriya ta hanyar sabon tsarin noma na zamani kake ko kuma wanda aka saba ne iyaye da kakanni a ah, na zamani ne mm. na zamani muke amfani da shi Eh. mu kuma zamani kamar wanna malaman gona suka zo da shi ke nan ko mm. to da shi muke amfani idan Allah ya kai wako mai zuwa za mu tuntuɓi hukumomin da ke da alhakin bunƙasa noman rani da damuna a Najeriya domin jin wani irin ƙoƙari suke wajen sauke nauyin da ke kansu ga ƙanana da manyan manoman ƙasar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya zanta da manoman. da chuba diodo ne wanda ya haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke sallama da ku ku huta lafiya.